Masu kallon tashar TTV Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana ta yau kuma a daidai wannan lokaci cikin shirin na naku na himma da mata shirin da muke tattauna batutuwa da suka shafi mata tun daga kan zamantakewa aure haƙƙin makwabtaka tarbiyya ilimi siyasa sana'o'i da dai sauransu suna na nasiba adam idris kuma ni ce zan ja ragamar gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kamar yadda muka saba kawo muku wannan shiri mukan zo ne da baki domin mu tattauna akan maudu'in da muka fito da shi a ranar ko ce a daidai lokacin da muke tattauna wannan batu saboda haka a yau din ma ba ni kaɗai bace ina tare da bakuwata da haka wurin ba ta dama ta gabatar da kanta bakuwa barka da shigowa to barka da shigowa masu sauraron mu ko masu kallon mu barkan mu da sake saduwa a wannan makon ma sunana Hadiza Ahmad Hassan To malama barkan mu da sake saduwa. To a wannan karan kuma za mu tafi wani maudu'i har wani tun dai muna ta duba ne akan abubuwan da suka shafi mata kamar yadda muka bayani. Saboda haka yau za mu duba ne akan bangaren su wato iyaye da kuma yara ta bangaren tarbiyya. Wato akwai za ki ga kamar yadda gwamnatin tarayya da jihohi da bangarorin lafiya ma ake ta magana cewa akwai batu na tazarar iyali za a cewa a ku ba da iyali ku tazara ana duba irin yanayin yadda rayuwa ta canza. za ki ga ana cewa oke to a saboda irin tattalin arziki a abu za ka ga uba ga 'ya'ya amma kuma ba da za a kula da su da sauransu ko kuma masa rayuwa da sauransu mm. so wannan dai shine dalilin da yasa mutane suke ta ganin ana ta cewa a'a ku ba da zai iyali wanda ba mm. kowa bane ya karɓi wannan abu to amma kuma muka zauna muka yi duba a bangare na a addinance ma da kiwo da ubangiji ya ba iyaye na mm. yara za mu ga cewa akwai wasu responsibilities akwai wasu nauye-nauye da yawa da ubangiji ya dora kan iyaye a bangaren yara ta bangaren tarbiyya da wasu abubuwa da suka shafi su wannan waɗannan yara da haka yau za mu duba ne akan cewar menene bambancin tarbiyya da idan ka ba wa yara maybe ɗaya biyu uku idan kana da su da kuma yara guda goma menene yake bambanta tarbiyyar su inda za a gani domin za ka ga cewar kusan kai kika yi la'akari akwai bincike da na duba da na gani an yi cewar in za ki ga yara sun lalace za ki ga gidan da yara suka fi yawa yare suka fi yawa musamman a wannan lokaci ba za mu duba lokacin da ba domin akwai bambanci mm. amma da ne zaki ga gidan da yara suka fi yawa biyu goma sha da sauransu haka zaki ga nan ne aka dan fi samun taɓarɓarewar tarbiyya maimakon gidan da yara zata ga kuɗi biyar haka da sauransu to ta ina bambanci ne ta wajen ba da tarbiyya da har ake samu wannan matsala to masu kallon mu barkan mu dai ah, malama da wannan maudu'i ne mai girma mm. kuma mai tsayi wanda yake buƙatar fashin baki sosai a kai amma da farko tarbiyya kan kacokan ɗinta ta iyaye ce ko kuma wanda yake da haƙƙi akan tarbiyyar ɗan kamar wanda za a ce ba iyayen ko yana hannun ruko to amma in muka duba a cikin kashi ɗari na tarbiyyar idan ɗa ya rasa kashi saba'in na wajen uwa ya rasa tarbiyya gaba ɗaya iyaye maza suna da nasu ɓangaren da suke bada tarbiyya amma ka kan kashi saba'in na mace ne saboda ita take zaune da 'ya'ya al'ummar mu da dama abin da basu fahimta ba in muka yi magana nan wani zai ce ai iyayen mu a da za su haifi 'ya'ya goma 'ya'ya nawa kuma suna iya ba su tarbiyya mm. abin da ake dubawa lokacin ba irin na yanzu ba ne amma da farko abin da nake so na ce shine yana da kyau mace ta san kanta mm. ka san kanka ka san waye kai ka san kuma wace irin dama kake da isa misali akwai matar da take zaune a gida awa 24 bata fita aiki kuma ma ba ma mai yawon makota da yawon biki da suna kullum bane da kowace ba aiki take zuwa ba komai ba amma kullum sai ta fita hmm. biki suna makota da sauransu ba ta da lokacin da za ta kula da ɗanta shi ɗa ko ƴaƴa suna buƙatar kula ne ta kowane second shi yasa idan ɗanki baya gida ya zama yana makaranta kuma makarantar ma ya zamana cewa malaman da suke kula da shi idan suna kai To shi yana bukatar sa ido ne na kowane motsinsa, mhm. malama na ba. To da yawa muka manta da irin wannan sai ga kamar sai ka ga muni ko ka ga ɓaci ko ka ga abin ki a kan da kafin nan ka an mm. To ba haka bane da kowane motsinsa. yau da abinci ma yanda yake cin abinci yana buƙatar ki sanya ya yake ci yanda yake wanka misali wanda ya kai munzalin wanka mm. idan kuma wanda bai kai munzali bane ke kike mai amma da zarar yaro ya kai munzalin wanka yana da kyau ki sa ido ki shin yaya ma yake mm. wanka mm. magana idan yaro yana yana da kyau ki sa ido ki ga yaya yake magana in ya mace ce ki hanzarin dawo da ita kan saiti in ta kasance mai magana harcen ta na sama ne kin gani ba za ka bato ta dinga magana ko yaya ba mm. to su ta rediyo inda ake samun batin tarbiyya shine mu kanmu mu san me da me ya kamata mu kula akan ɗa ba da komai nashi tafiya sai ka gyara ma Hmm. idan ke ga ki tana tafiya haka haka ko tana buɗe kafa oh, kullum hmm. hakkin uwa ne ta tsaya to so da yamma ba sa lura su ga ya take magana ya take tafiya ya take cin abinci idan yara suna cin abinci su uku ne ki zauna ki ga yaya suke cin abincin in ki ga ɗaya mai haɗama hmm. hakkin ki ne ki tsawatar da shi idan ba ki tsawatar da shi ba wannan haɗama ba a iyaka cin abinci za ta tsaya ba za ta girma ne ta zama a dukkanin ɗabi'unsa ya zama mai haɗama to daga nan kuma sai zama mai zalunci a cikin jama'a duk yaran kika ba su abinci sai ki zaya ki ga ya suke kike ci in ki ga wani mai son kwashe nama ko ya dauke katon abu a gaban wani da sauransu to sai ki saurin tsawatar da shi cikin nasiha saboda mai kai ya girma ya zama na cewa ɗabi'ar sa idansa na kan abin da ba nashi ba mm-hmm. Mm-hmm. ko kuma burin shi shi ya samu ya fi na wani mm-hmm. to da haka ake gina tarbiyyar da tun daga kai tun ma kina shayar da ɗa nono mm. akwai ɗan da in yana shan nono zaki ga yana sha haɗa haɗa sai tun daga nan mm. jariri ne mm. to daga nan zaki fara raba shi da wannan ɗabi'a haka dai ya fara rarrafe ki duba yanayin rarrafen shi in yaro ne mai son shiga ko ina cikin da a haka dai daki daki ake raba ɗa da wa'annan ɗabi'u to na dawo kan magana ki na cewa tazara abin da ya sa tazara aihuwa take da kyau ba wai karka aihu ba ka aihu ai duk muna son ƴaƴa ƴaƴa abin alfari ne kuma malamai suna faɗa Allah subhanahu wataala yana cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya so da abin ado ne amma abin da ake nufi dan ba sai ya zama nagartacce bane zai zama abin ado duk dan da bai zama nagartacce ba malama ne ba za ka yi ado da shi ba to dan abun so ne amma tazarar iyali wato tazara aihuwa tana baka dama ka samu lokacin da zaka kula da ɗan yadda ya dace misali a da 'ya'yan ba makaranta ake zuwa ba za dai a tafi islamiyya kuma rayuwar dai a sai da abu ne da sauransu amma zamani ya zo yaron nan zai tafi makaranta madarasa hmm. in dai ke uwa ce zai je makarantar boko zai je madarasa dukansa za a ba su aikin gida zai dawo bai da lokaci ke za ki wanke mai uniform ɗinsa hmm. in ƴaƴan sun yawa za ki ga 'ya'yan suna tafiya da datti safan ma ba kya wankewa a makarantar kansa suna ganin wannan wace irin uwa ce hmm. amma wanda 'ya'yan da tazara tsakanin su kin aifi na fari kin ba da tazara ki zo kin aifi na wani kafin ki aifi na uku na farkon ne ya kai ya fara ɗan hmm. ta ki wasu ɗawainiya haka to sai ki ga abin ya zo miki da sauki idan na farin nan ta kai wata kila primary 2 ko 3 na na biyun yana nursery three sai ki ga wannan din har tana iya taya shi yin ayyukan shi na gida da aka bashi a mm. makaranta mm. amma idan ya zama na 'ya'ya ne biyar kowannen su yana buƙatar ki duba karatun shi na madarasa kowanne kuma yana buƙatar ki duba karatun shi na boko ayyukansu da sauransu ga aikin gida ga sun da daga makaranta da yamma kina ƙoƙarin ki wanke kayan su na makaranta wanda za su tafi da shi gobe in kuma suna da biyu ma dai yanayin damuna da sauran lokuta ki so ki wanke ki baza saboda su samu gobe ki goge ki sa to sai ki ga baki ɗaya uwa ba ta da wannan lokacin hmm. sai ya zamana a 'ya'yan bata san wa za ta mai da hankali kan shi ba kuma a irin wannan gaban ne ake samun matsala babba ba. babban matsala da ake samun ya'ya sun yawa shine hankalin ka yana tafiya gaba ɗaya kan wanda ka ga matsala a tare da shi ne sauran sai ka rabu da su to daga garin rabuwa da sauran kuma sai ka ga baki ɗaya ayyukan sun zo sun faɗi abin da nake nufi idan a 'ya'yanka akwai gagararre mm. sai kaga shi ne marajin saboda dattin shi za ka yi ta gani mm. sauran kuma wataƙila suna da wasu ɗabi'u da ake neman a gyara amma saboda na wancan ya ci ƙarfi sai ka dinga ganin wa'innan ɗin lafiyayyu ne mm. alhali su ma suna neman sa idanka to garin kai baka gama gyara wancan ba duk da gyara na gun Allah ma baka gama ba mu waccan hakkin sa ba sai ke gaba ɗaya ka zo hakkin ma gaba ɗaya ka rasa wani zaka ba ma har rayuwar ta zo ta zama abin da ta zama. Na'am. To a malama Hadiza bari in ƙara dawo da ke baya kamar yadda ka faɗa tunda muna magana iyali ne da sauransu kamar na san masu kallon wani zai ce to ai da a zamanin da akan haifa kamar da ke ka mm. faɗa za a kai za ka gida yara goma sha ishirin mm. har talatin ma wasu gidan mm. kuma za ki ga sun taso da tarbiyyan ba za a ci wai ga lalata ba ko da a samu wanda ya dan kauce baya rasa ɗaya biyu mm. ma sun yawa duk mm. yawan ƴaƴan mm. to wanda ya bambanci me yasa a da ake samun haka mu a yanzu zamanin yanzu abin ya karanci ba a iya samun tarbiyya har haka yawa to da farko dai da idan kika lura wani abu da muka sau zan ce al'adunmu muka zubar da su shine a da ba za a taɓa auren yarinya mace a je a je ta a gida ita ɗaya ba ba zai yiwu ba fa za a sa ta a gaban manya ne duk inda aka yi aure da ake ga ko a tsakanin iyayen miji take mm. ko yayin miji ko wani kanin baban shi mijin ko wannan a cikinsu take zaune to duk sanda mace ta haifi dan fari dalili da shekarun mace shekara goma sha biyar sha shida ta haihu to an san cewa da mai shekara goma sha shida ita kanta tana karkashin tarbiyya ne mm. Mm. tana bukata a taya ta to manyan da suke gidan sun girma iyayen shi ne kakanni ne da sauransu sai ki ga wannan dan su suke mai tarbiyya na biyu na uku kafin ki ga mace ta fara kula da ɗanta da kanta ƙarshe sai ta aihu na huɗu to a lokacin ba ta da nauyi a kanta nauyin ta daman bai wuce ta girka abinci ta ba ma iyayen miji da sauransu ba to ɗan nata masu sa ido a kan shi suna da yawa hmm. kuma ga wancan zamanin wani irin zamani ne bai zo da abubuwan da zamanin mu ne yanzu ya zo da su ba shine ba wasu abubuwa yaran kansu ido bai buɗe da abubuwa na lalacewa tunda ba a san su ba yanzu misali idan na da 'ya'ya mata ne da aina za ta je ta lalace babu guraren banza babu kalle-kalle na banza babu abubuwa da dama kuma guri ne ana zaune kowa ya san kowa duk inda ta shiga a garin kowa ya san ta to za ga malama nasiba duk inda ta shiga an san ta gidan wani to dan haka sai ki ga ko ina zaka shiga kuma ba halin ma yarinya ce tafiya ita ɗaya ne hmm. to mu kuma zamanin mu ya zo wanda ya sha bamban wanda a ka'ida gaskiya yana daga cikin abun dubawa cewa yarinya da ake ƴaƴa da an yi auren su ake barin mace mm. daga ita sai miji a gida kuma su haifi yaran su su fara tarbiyyar shi da kansu mm. to gaskiya ba zai zama tarbiyya irin ta da wanda hannu da yawa ne yake kula da shi wannan yaron ba mm. an san ko a yanzu ma ana iyaka kokari kiga duk da hakan wata zaki ga ta yi kokari ko kuma sun yi kokari wajen ba ma yaron tarbiyya amma abin da ake nufi abin da ya bambanta na da kinin ko da ka aihu duk shekara mm. akwai masu tiya ta tarbiyya yanzu kuma ke kadai ce akan tarbiyyar dan nabi to kinga dole a sami a samu bambanci yana daga cikin Na'am, to mun gode kwarai malama Hadiza bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci masu kalma a dakacin mu idan muka dawo shirin namu ma dai mata zai dora. Kasance da Unity TV domin labaru akan al'amuran yau da kullum. Unity TV, murya cikin nazari. To masu kallon mu mu da sawowa daga hutun takaitaccen lokaci da muka tafi idan suka kama wannan tasha kuna kallon tashar TTV ne a cikin shirin nan na himma da mata shirin da muke tattauna batutuwa da suka shafi mata kacho kam tare da kuma bakwata wato malama Hadiza ne kuma mai gabatarwa Siba Adam Idris. To a malama Hadiza mu da dawowa. To barkanmu. Na kafin tafi lokacin wutar rabin lokaci kina kin kawo mana wasu daga cikin bambancin da ya sa tarbiyya a da da kuma a zamani yanzu ta bambanta. To mu dawo har yanzu a bangaren tarbiyya a daidai wannan lokaci. Wato a kuma mu ƙara haɗa comparing nashi da tarbiyya a da. Hmm. A da akan ce wai makocin kama zai iya maɗanka tarbiyya kuma ka ga ya taso. Amma kuma sai muka ga yanzu kamar abin ba haka bane me ya ka wannan bambancin. To babban abin da ya kawo wannan bambancin shine wannan kalma da ake cewa irin al'umma ɗaya hmm. tsintsiya ɗaya yawa to ba mu da shi yanzu a zamantakewa musamman zan ce a maraya hmm. a karkara za ga iyaye da damar da zaki ga ƙauye gaba ɗaya kowa ɗan uwa ne wannan ɗaukan juna cewa al'umma ɗaya shi ya maida su yan uwa mm. so da ko a ƙauye in kika ji zaki ga watakila wasu sun fito daga jihar Bauchi ne wasu daga Kano wasu daga ina ne sai suka haɗa kansu a gari ɗaya sai suka zama yan uwa iyaye mm. kuma iyayen mu na da har ba sa son su faɗa maka cewa wani ba cikin su ɗaya ba wani ga alaƙa su to yanzu kuma sai zamantakewar tamu ta zo irin kowa kawai shi ne nafsi nafsi mm. al'umma ba ruwanka kai kawai idan naka yi kyau na kowa ma ya, ya lalace mm. za ki ga ko al'umma mutum ne yake zaune a wata anguwa haka sai ga mutanen anguwa irin tarbiyyar shi ba ta musu ba mm. to me na ya tsaya tsayin da kai ga cewa wani gudunmuwa zai ba mu wannan al'umma sai ki ga ya fara kokarin barin gurin ko da gidan nashi ne ko ya siyar ko ya bada haya ya je kama haya a wani gu a hankali ya sami wai shi dai sai ya bar cikin wannan hmm, al'umma tun da gurɓatacciya ce hmm. ya koma inda yake ganin 'ya'yan shi sun tsira akwai wani abu da ya faru kwanan nan zan iya cewa bai wata shida ba hmm. an yi wani taro a babban masallacin juma'a na nan garin jos sai wasu yara irin matasa ne ana duba yadda za a kawo gyara a cikin ɗabi'unsu to wani da aka yi taron yan kungiyar da suka yi taron sai yake ban labarin cewa wasu matasa da ya zauna da su sai suka ce wai suna nan su group ne ka guda hmm. da suka yi alkawarin su 'ya'yan talakawa ne wasu iyayensu sun rasu to amma sai aka bar rayuwarsu ta zama sakaka hmm. ba wanda ya jibinci lamarin rayuwarsu hmm. to da suka girma suka gansu su sun lalace sai suke duba sauran yaran da irin suka taso tare wanda iyayensu suke da galihu mm. sai ga wannan ya gama karatu yana aiki a nan wannan ya gama karatu yana aiki a nan to sai suka ƙudiri aniyar cewa su kuma da ƙarfin su da kuma shedan da zai taimaka musu wajen ayyukansu sai sun ga sun yi kokari sun ga cewa ya za su yi suma su dinga bata tarbiyyar ƴaƴayen masu galihu to mm, mm, mm. haka suke shiga cikin yaran kiga yaran da suke zuwa makarantu su dinga tare su a hanya suna shiga jikinsu su zama abokanayensu a haka su zo su gabatar musu da abubuwan zamanin nan na shaye-shaye da sauransu mm. su da niyya suka kudurta mm-hmm. lallai lallai yanda aka bar rayuwarsu su ta salwanta to su ma sai su salwantar da rayuwar wasu to kin ga anan gabaki daya idan kana ganin wai kai dan naka ya tsira mm. kai kuma na wani ma bai dame ka ba to baka sani ba yaron sai ya girma shi kuma da ƙudirin cewa shi ma ga nashi manufar kuma ma ko bai da wannan ƙudirin da ɗaya idan ya lalace a cikin al'umma baka san dubin nan da zai lalata so na daɗin gaskiya sun yi kokari kamar yadda na ce kenan a cikin gida zaki ga ba mutum ɗaya bane yake tarbiya to a wajen ma kuma ba mutum ɗaya bane yake tarbiya hmm. amma yanzu ko dan da ka sani ka ga abu kana tsoron ma ko kana da niyya ma wani kenan mai kyakkyawan niyyan ma yana tsoron ya tunkari iyayen shi dan ko a makaranta gida ne ki ga idan malamai sun ma yaya hukunci iyaye hmm. iyaye sukan tashi takanar su je hmm. makaranta su ce ba su yadda ba wanda a da malami ya fi ma babanka um, hukunta ka hmm. babanka zai iya shekara bai taba ka ba amma malami kafin kiga ɗalibin da ya sati ba a dake shi ba to lalle wannan ɗalibi fa ba karamin ɗalibi <laughs> mai kwanciyar hankali ba ne amma so hmm. tari da yawa kusan kullum ka je makaranta barin na islamiyya hmm. ki lura sai an ma hukunci ba halin malami ya ga kai ba daidai ba hmm. lalle ka zo dan ya nuna maka cewa duk abin da zaka yi ka san darajar ah, lokaci in karatu ka kasa zai ma hukunci in surutu kuke in faɗa kuka yi so duk abin da kai wanda ba daidai ba sai ya maka hukunci amma yanzu baya yiwuwa faruwa ko a makaranta kana tsoron ka taba ma a ce dan alajuwa ne eh, ko kuma zai zo ya masifa mai makaranta saboda makarantun yanzu zaki ga akwai mai makaranta ko da mm, madarasa ne mm. sai ka ji ya ce kana koran mun ɗalibai mm, wanda a da kuma shi malamin ya zo yana karantarwa ne sadaka ne da sauransu ana ganin ya za a gyara al'umma to gaskiya mun san wannan ba mu da irin jagorori a cikin al'umma wanda suke ganin ni ko baban shi zai zo ya faɗa ni sai na yi zaka ga uba ne da da a anguwa sai kiga akwai mutum ɗaya da shi ake tsoro kamar dodo ko da bai da 'ya'ya kuma a mm. cikin al'umma to gaskiya wannan ma ya daɗe taimaka wajen gurɓata tarbiyyar 'ya'yan mu na'am to a har wayo bari ƙara da ke wani magana da kika yi da farko lokacin da muna maganar tarbiyya kika ce wato shi tarbiyya kusan kaso 70 na uwa ne Ƙwarai da gaske kusan duk da hakan duk da iyaye ne ayi uba iyaye maza su ma suna da haƙƙi mm. wajen sa ido ba duk da dai mazan ko da yaushe suna ba da dalilin cewa ai shi ya fita tun safe ya tafi nema amma mm. kina ganin wani ya zama ya zama ya kamata ya zama babban dalilin da zai sa a ce shi ma uba baya taka tashi rawa a bangaren ai to shi yasa a ce kaso ɗari na mace bane mm. aka ce kashi saba'in abin da yasa ma kashi saba'in ya zama mace a lokacin da kike goyon yaro kin ga ba hakkin uba bane mm. shi na shi dai babban hakkin shi a lokacin ya zama ya wadatar da ku da dukkanin bukatun ku mm. amma ke ce me ba ma yaro nono ke ce me koya mai cin abinci ke kike mai wanka ke to irin wayannan abubuwan tun daga karami yaro ana cewa wai uwa ita ce makarantar farko mm, ko mm. to tun daga karami akwai abubuwa da yawa ke kike koya mai a hakan ne zaki ga uban shi ma har yakan sauya wani abu in ya ga abin da bai yi daidai ba mm. to har yaro ya zo ya girma to amma kashi talatin din ai ba karamar gudunmuwa ba ce ciyarwa da tufatarwa da waye ba sa cikin kashi talatin din wannan wani haƙƙi ne amma wajen tarbiyya kashi talatin din uba shine ne shi ma hakkin shi ne ya dinga zama tare da 'ya'yan mm. ko da ba ko da yaushe ba uwa tun safe tana da su ko bayan sallar isha'i ya dawo yana da kyau a ce yana tare da 'ya'yan shi mm. yana duba ko da su ɗaya ne a mako za ki ga akwai uban da in ya san hakkin ƴaƴa a kan shi mm. zai ci ku kawo takaddunku. ya zaunar da su in karatun su na madarasa ne qur'ani ke a wani sura kuke mm. yana tambayar ta tana karantawa yana dan duduba ya tabbatar yaran suna karatu sannan abu na biyu hakkin uba ne dinga bibiyan makarantun yana jin me yake faruwa da ƴaƴan shi sannan duk da haka uba ana so ya zama yana zama da ƴaƴansa suna hira a da iyayenmu in in baki manta ba nasiba iyaye na da za su zauna da ƴaƴansu suna kallo a falo mm. su zauna su ci abinci tare da su duk da haka wannan sunan shi kashi talatin tunda wani abu ne da bai wuce na awa biyu ba amma uwa ce ake wuni da ita to wannan awa biyun da za su zauna sai kiga shakuwa tana shiga tsakanin su da mahaifi wani ma tatsuniya mm. Mm. kamar yanzu akwai kanina da ke muna yawan hira haka wallahi sai ya zauna ita mai 'ya'yan ƴaƴan tatsuniya su Allah Allah suke dissan da baban ya zo weekend haka hutun mm. ƙarshen mako to sai musu tatsuniya sai abin ya dinga sa su nishaɗi ai baban su ya musu wata tatsuniya a zo a ce kai ma za a yi maka so yana da kyau iyaye kuma a hakan ne iyaye sai su dinga kula da ɗabi'ar ɗansu da ya zo kana cikin tatsuniya kana musu tambaya sai ki ga wani dan ya ce maka kaza sai ka gane shin yana da tausayi mm. zaka musu tatsuniya ta abin tausayi mm. zaka ga wani gaba ɗaya har kuka yaron ne to anan sai gane ɗanka mai tausayi ne kai kuma sai ka karfafa su mm. ga taimakon al'umma da sauransu to amma idan akwai iyaye da yawa da kuma kwata-kwata ma ba su san da wannan ba barin a wannan zamanin da waya ta zamo ita ce a bar hira mm, uban ma in ya koma gida yana mm. zaune ba abin da ya shafe shi da ƴaƴan wayan nan ita ce damuwarsa shine chatting shine menene shine browsing ko awa biyu ne ka ba mu ƴaƴanka mm. ka wuni tun daga safe kana office ko kana gurin kasuwancinka a ofis din da gurin kasuwan ma kana waya amma ka samu awa biyun nan ka ba mu yaranka a nan za ka dinga nazari har ka dinga gane wasu irin ƴaƴa ne ƴaƴanka saboda fa sai ka san mutum kafin ka san ta ina zaka taimake shi kuma kai kanka sai ka san kanka kuma ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi malamai sun ce ya ce mana wai almu'minu mir'atul mumini ko mm. mumini shine mudubin mumini to ko da ɗanka ne kai ne mudubinsa ko abokin zaman ka ne matan ne kai ne mm. mudubinta mu ba mu cika sanin dauda kanmu ba amma wani zai gaya mana to idan ƴaƴanka ka tabbatar ka zama mudubi sosai a jikin ƴaƴanka mm. to insha Allah za a samu nagartattu mudubi za zaka zami ma ƴaƴanka ta gaba da baya ciki da waje kowane irin ɗabi'a na ɗanka kuma ba inda ake sanin ɗabi'a ɗa tun yana ƙarami da ya wuce zama tare da shi kuna hira barin ta hanya wani yana wani zai ga kaman ba shi da amfani irin wannan waƙi'o'in tatsuniyoyi na daɗin Allah ya saka marubuta irin su Abubakar Imam da Alkhairi mm. zaki ga irin cikin su magana jari ga tatsuniya ce da za ta ba ma yaro nishaɗi. Mm. amma a ƙarshen tatsuniya zaki ga akwai karantarwa to a irin wannan in kana ma yara anan zaka yi nazarin wannan fa in aka zo na faɗa da aka cutar da wani in ka ga wani yana kyalkyalewa da mm. dariya to sai ka gane a zuciyarsa yaro ne mai son ya ga an cutar da wani to daga nan cikin nasiha da jan hankali sai ka fara raba shi da wannan mummunar dabi'a a mm. haka dai to sai kana zama da yara kake karanta kuma cikin hikima da hira da kuma wani lokaci sai ka ajiye abu tsakanin su cikin hikima ka kwatanta musu wani abu ka ce wane wanda ya fara ɗauka na shi ne in wancan ɗin ya ɗauka idan ya tafi abinci ne kaga ya fara ci kar ka damu ko kana mm, da wani mm. sai ya cinye ya hana yan uwan mm. nasa to daga nan sai ka zaunar da shi sai ka fara mishi fadan ya zama adali ya zama to mai san yan uwan shi haka dai a haka za ka yi ta gina su tun suna stage din wannan har su kai stage din da kuma ka fara ɗaura su akan turbar shugabanci ne wakilci ba su abu ya raba tsakanin shi da yan uwan shi ka kaure ido kai kaman baka ganin su ka ga wani irin rabo zai a haka har ya kai matsayin da ma zaka dinga bashi danka mai amanar wani abu ko ita yarinyar hmm. amanar wani abu na gidan kana karantarta a haka sai kana study din kana hmm, karantar da eh kuma kana hmm. bashi jarabawa ake san ko ubangiji Allah subhanahu wataala yana ba mu jarabawa to kai ma hakkin iyaye ne a hankali a cikin wannan ka dinga ba mu ƴaƴanka jarabawa inda kaga ya faɗa kai kuma ka gyara inda kaga ya faɗa gyara to amma iyaye da dama maza wannan kashi talatin din ma ya gagare su Hmm. ballantana ita mace da yanzu mu ma matan zamani ya zo mana da abubuwa na sharagalle. Hmm, na'am. To a bari mu je duba da kasancewar lokaci ya ya tafi yanzu dai duba da abubuwan da muka tattauna da abubuwan da muka sake da abubuwan da hmm. da ake yanzu ba a yi a dunkule a kalma ta ƙarshe me za ki iya cewa ya kamata mu mai da hankali a kan shi wajen ganin cewa mun gina tarbiyyar yaran gaba ɗaya mun taso kowanne mun bashi shi daidai da an san tarbiyya kai za ka yi naka ne sauran Allah zai kuma zai taimaka maka so uh, me ya kamata a ce mun focusing mun mai da hankali sosai a kansu don gani cewar uh, abin bai zo ya sabace mana a hannu ba gaskiya da farko shawarar da zan bayar shine yana da kyau daga mace har namiji su san kansu mm. wato iyalin kenan iyaye su san kansu su san yaya karfin su yake karfi mm. ba wai lallai sai na ajihu ba a'a wani irin lokaci kake da shi kina fita yana fita karfe nawa kike da a gida mm. wani lokaci kike iya ba ma 'ya'yanki wasu commitment wato wasu al'amura ne suka tare suka haɗe miki da zarar ka san cewa baka da lokacin da zaka iya ba ma 'ya'ya to gaskiya a rayuwa yana da kyau ka tsara iyalan ka eh ka mm. tsara ka san cewa ma ga irin ƴaƴan da zaka iya ɗaukan nauyin sa mm. kar ka je ka zuba ƴaƴa da yawa kuma ka zo ka cutar da ƴaƴan saboda hakkin su ne Allah sai ya tambaye ka amana ce ta ubangiji da ya baka idan ka san cewa ba za ka iya rike amanan nan ba kar ka fara sannan kuma yana da kyau sauran iyaye ma ina da jan hankali shine a dage yaro ba ko yana bukatar ci da sha da sutura da kuma bashi kuɗin makaranta ko kuma da ba shi kuɗin batarwa bane a'a yana buƙatar ki sa ido a komai nashi kamar yadda na faɗa tun daga salon cin abincinsa salon magana in ya mace ce yanayin tafiyarta yanayin sa kayansa komai na ɗa kai har bacci in ɗa yana yi mm. hakkin uwa ne ki dinga gyara mi za a ce wai mutum bai san me yake a cikin bacci ba amma yana da kyau uwa har bacci ɗanki yanda yake kwanciya ki gyara mm. mai salon kwanciyarsa ya zama komai nashi yana yi ne a cikin akhlaq masu kyau na na na tarbiyyar dan mm. adam adami mm. ko da ma a ce kai ba musulmi bane a'a akwai abin da dan adam a ka'ida na aqilu wato mai hankali mm, ya kamata yi to ka saita ƴaƴanka magana barin ya mace kullum ina jan hankali akan cewa magana wata abu ce da sai ka koya ma ɗanka kar ki yadda mace tana magana harshen ta sama kuma kake da duk ɗabi'a da ta kama ceceniya da ta namiji dan ki mace ta dinga haka da mm. namiji kake da duk abin da yake kamanceceniya ta matantaka danki namiji ya dinga mm. to wannan shine shawara ta da na'am to so kallon mu na tabbatar kuma kun ji daɗin yadda wannan hirar ta koro dadi amma duba da lokaci duka duka iyakar abin da zamu iya ka muku kenan amma kada kuma ta ku tare mu wani karan domin jima dauke da shirin makamancin wannan shiri ko kuma wani abu da ya zo muku na daban to duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na himma da mata mata na wannan karan sai kuma a tara wani kara kamar yadda na faɗa domin jin mu da wani sabon shirin a madadin ita ba ta malama Hadiza Ahmad sai kuma ni Nasiba Adam Idris da na jagora ga magabata da shirin nake cewa sai mun haɗu wani lokaci mu huta lafiya.